Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da wani sabon shiri na ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba wani zargin damfara filaye a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja inda akasarin ƙananan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya wasu kuma har ƙuƙuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da ke karewa da Allah ya isa ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a. Inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne. don wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali ɗaya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji. To, salamu alaikum sunana Buhari Nusa Kumriya. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an kura da fatar akuya ne. Sabida akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan anguwan mu sabon gari maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina eh, da yake yi suke harka arziki gaba daya shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke wa irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan gwamulo so sai eh, sakamakon irin shidimar da yake wa shi eh, Umar Garba Adahama so sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri tunda shi alhaji idris a gidan haya yake to don ya shi umar adhaman suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari za a ba wa masu gadin gurin nan to shi da yake ba mai karfi ba ne a guri na yake ta dan tattara kuɗin nan har ya tara kuɗin nan to da ya tara kuɗin nan aka fara samun dubu hamsin muka je aka kai masa da ni aka ƙara samun dubu hamsin muka je aka kai masa sai sai to tun da ni wani lokacin na harka fatauci ne na dawo ina gari ba na wani abun shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune ce to tun da ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire mun gurin a nuna mun muka je aka cire masa guri guri aka nuna mun na sa guri albarka to daga nan sai na ga guri kaman alaman yayi mini to da na ga yayi mini sai nake sai masa to ni ma ina son kamar na san nawa zan baya sai ya ce to muka daidaita ya ce na bashi dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokaci kusan shekara uku da ta wuce kenan to bayan mun yi haka sai akwai waɗansu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo ɗahiru sai ya ce to shi ma muka ina zuwa gewaya da shi sai ga gurin ya masa ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya na tambaye shi kana da fili a gurin na ya ce eh dama ai fulutu goma gare shi sai ya ce to wani amini na ne zai siya ya ce to wanne yake su kamar ya yake so ya ce hamsin da hamsin ya ce to a bashi dubu ɗari uku da hamsin ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi aka ce za a je a cire mana daga baya ya ce zai ƙara wani 50 eh, by 50 ɗin aka ƙara masa 350 eh, suka zama 600 a 700 yana da 50 by 100 to bayan an yi haka muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almakutar sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na ɗahirin 100 by 50 ibiya malin naira 700 to ana nan ana nan sun je za a cire eh, guri kamun haka kamun a ce kamun a yi digin nasu sai shi kuma malam umar din ya kara kira umar adahama umar garba adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da gurinsa amma yana so in sai gurin nan tun da kusa da ni na ce a'a ba zan siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna ta hauhawar farashi dan haka ba zan sai filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan fa ba zan siya ba so sai ya ce a'a ai arha ne tun da yanzu shi kuɗi yake so zai wasa hidima ne zai siya in siya arha ai da in tafi da kuɗin kasuwa ma ƙara in sai filin shi in bari a su cikin sati ɗaya zai iya siyar min a samu riba ninkin ba ninkin na ce a'a ya ce a'a in ci to ni ina ganin kamar harka arziki zamu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na ɗauki kuɗi na bashi bayan na bashi ah, sai ah, na ce masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu yansu 'yan kudaden daga wurin abokan harkokinmu na ce zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in haɗe shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu ai ni ne katanga na ce ah ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ce to Allah ya dada ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga yadda katanga yake ice in kawo kuɗi a bawa masu lura da gurin nan ya kiran su na ɗauki kuɗi na basu ya ce to wannan guri guri na ne don haka an cire iya gurin nan ya sa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire min iya guri na na haka fandishon daga baya sai wani yaransa bashir sai ya zo sai ya rufe gurin da ya zo ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su ƙara buɗe mun digin to muna kan buɗewa sai aka turo wani yaro ya zo ya ce in dakata da wannan aikin na ce ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza mun guri na ce a'a ba wanda ya canza mun guri ba zan dakata ba sai ya ce to aka kira wani wanda aka ce wai folis ne shi aka sayo da guri ya zo ya same ni ya ce a ah, yaya muka zo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci ce ya na zo na ga an yi wannan abu na zo na haƙa wannan guri sai na ce a ah, eh, kai ma ai da ka zo ka ga dagin dina ka ga biko na ka zo ka ture shi kai ka yi bincike ba ka zo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abinci ce to ai in na zo na ga wannan sai in tsaya in yi bincike ce to ina zan yi ce to mu tafi in dakata da aiki na ce na dakata ya ce mu tafi station ce mu je To a ɓangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba Adahama, shi dai asalin aikinsa malami ne mai addu'a don samun ihsani. amma ya afka ka filaye, inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu. Ga dai abin da ya shaida wannan fili. To da farko dai akwai amini na sunansa Alhaji Idrisa, suna ce masa Alhaji Dan Mamulo. Muna harkoki na arziki da ni da shi, wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kuɗin cefa ne, nakan iya tura yara na su je su same shi. Zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata. to amana ta shiga tsakaninmu da shi sosai na taba bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sayar da filin a bashi kuɗin yana da bukata na sayar da filin na je na kai masa kuɗi kashi na bashi. Ni Umar dama kana da filaye ne? Kana ji na? Da ina ji. Ni ba ina da filaye ba ne amma tunda na tashi ina karami ba harkan da muka fi fahimta idan kana da ɗan wani sauri ka sai kadara. Kana fahimta na? Mm. yawwa mun saba da maganan mu sai fili idan a hankalin ka samu sarari ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu saida saboda ban da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma muke mukan sayan fili in muka samu da sauki mu siyar ok kai malamin islamiya ne haka a'a ni gaskiyar magana ba malami ne na islamiya ba eh almajiri ne mai yin harka irin ta addu'a da sauransu din nan eh lalle haka ne kwarai Malam Umar in za mu tafi a gurguje eh, yi bayanin duka sama musu filaye ba ma shi Buhari ba da wasu ko mutum biyu ne haka eh, su ma sun zo sun eh, samu filaye a wajen naka. Shi bayan na Buhari ka gane sai Mutari ya zo shi Mutari kafinta. Yawwa shi ma ya samu fili a wajen. Yawwa shi Mutari da ya zo shi ma yana bukatan fili ya siya. Kana ji na? Eh eh shi ma aka sama masa. yawwa shi ma tari ya sayi fili hamsin bai ɗari amma kana fahimta na eh umar ba wai ina so ke gaggawa ba bane abinda nake nufi duk waɗannan da su kayan musu alfarma sun samu filaye a takaice shin filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka sayar musu kai dillan ko zuwan da suke yi din ma na haɗa su da mai wuri ni ba ni ne mai wuri ba malam umar to me kawo aka zo kuma filayen aka koma har da 'yan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza nuna kamar akwai rikici a lamarin ba gaskiyar magana ba haka abin nan yake ba gaskiya ba haka abin yake ya ake abin da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin ina gani na samu labari ba na kira su na tambaye su sun yi aiki a wuri suka ce ba su yi aiki a wuri ba na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi digin ɗin wuri za a yi aiki a wurin kana fahimta na? eh ina ji sai na ce musu to bari mu kira shi mu tambaye shi me yake faruwa eh. muka kira shi a waya muka tambaye shi sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wuri insha Allah sai suka ce su gaskiya tunda abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a ga musu da kudin su. Umar yanzu in kai ka zuwa ƙarshen maganan nan don ma mu gama ta da wuri. In faɗa ma sun zarge ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali kai harkar damfara kake yi kana ji na eh, ina ji akalla na tare da su tsawon shekara goma idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su masu raro Za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu ya hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa muka kasance lafiya.